Masu sauraro sai ku gyara zama tsaf domin jin cikakkun rahotannin da muke ɗauke da su a daidai wannan lokacin. Da farko dai za dai ku je da aka rantsar da sabon shugaban Senegal Basiru Diomaye Faye kuma zalika dai za dai ku ji yadda Senegal din ta fara shirye-shiryen shiga cikin kungiyar AES, Niger Mali da kuma Burkina Faso kuma zalika dai Senegal dai ana sa ran za ta daina amfani da kuɗin sefa kasar kuɗin bugun kasar ta Faransa kuma zalika dai senegal za ta yanke duk wata hurɗa da ƙasar ta faransa wanda dai tabbas tun daga lokacin da aka sanar da cewa basiru diome faye shine dai ya lashe zaben ƙasar ƙasar ta faransa ta shiga tsalla-tsalla a kuma zalika dai masu sauraro za dai ƙara sauraron wasu rahotanni kai tsaye da kasashen afirka da kuma yadda aka gudanar da bikin rantsar da sabon shugaban kasar ta senegal da kuma haka zalika dai a can kasar ta jamhuriyar niger za ji wata ziyara da kasar shugaban kasar ta chadi ya turo sako zuwa ga birgidiyar janar abdulrahman chani haka dai muna dauke da wasu rahotanni kai tsaye daga kasar ta najeriya da kuma nijar da mali da burkina faso da dai sai ku gyara zama tsab domin jin cikakkun rahotannin amma masu sauraro dai kafin dai mu tsunduma gundanar rahotannin ga dai yan tambaya a gare ku shin masu sauraro kuna goyon bayan kasar ta senegal ta shigo kungiyar ta aes ta haɗe kai da nijar da mali da burkina faso kuma kazalika shin kuna goyon bayan kasar ta senegal ta daina amfani da kuɗin sefa kuma kazalika shin kuna goyon bayan kasar ta senegal ta dakatar da amfani ta dakatar da da kasar ta faransa ga dai musu ku bayyana irin naku a sashen mu na comment amma ba sauraro idan wannan shine farkon kamar ziyara wannan ta ta mai albarka kafin dai mu tsunduma gundanar rahotannin sai dai mu so da ku danna mana subscribe da kuma danna mana kararrawan sanarwa kamar haka dai cikakkun rahotannin an dai rantsar da zababben shugaban kasar senegal basiru domin faye a matsayin shugaban kasar na biyar yayin wani katafaren biki a babban birnin kasar wato dakar shugabannin kasashen duniya sun halarci bikin rantsarwar da suka hada da shugaban najeriya kuma jagoran kungiyar tattalin arzikin kasashen afirka a ta yamma wato kungiyar ecowas wato bola ahmad tinubu an dai tsaura gagarumin matakan tsaro a gurin rantsarwar an tsawar matakan tsaro a kewayen fadar shugaban kasar yayin bikin rantsuwar da sabon shugaban kasar mr faye ya yi nasara da kashi ya yi nasara da kashi 54 cikin 100 na kuri'un da aka kada a zaben da aka jinkirta akan abokan hamayarsa na ɗakar jam'iyyu masu mulki a ranar juma'a ne kotun kolin kasar ta yammacin afirka ta tabbatar da mr faye a matsayin wanda ya ci zaɓe na ranar 24 ga watan maris din shekara ta 2024 sauyin shugabancin bai kasance na kai tsaye salin alin ba daga shugaba maki sal mai barin gado zuwa ga shugaba mai jiran gado ba duma faye kafin a kai ga zaɓen kasar ta yi fama da tarzoma mummuna bayan da shugaban sal ya yi yunkurin jinkirta zaɓen domin dai kamar dai baya so a gudanar da zaɓen ne kamar dai a kotun makudi da kuma munamuna da suke shirin kullawa 'yan ƙasa kuma suka ce sam haka zalika kotu ita ma ta ce sam a da ya kamata a tun baya dai ya kamata a yi zaɓen ne a ranar 25 ga watan fabrairu amma ya ɗage shi zuwa watan disamba abinda kotun kolin ƙasar ta sani ga ta haramta ta ce sam ba zai yiwu ba bugu da ƙari shugaban mai jiran gado ya shaki iskar yanci ne daga kurkuku yan kwana goma kafin zaɓe albarkacin afuwar gwamnati to dai tabbas basiru fayome mai shekaru 44 sai da ya je gidan kaso ana kwana goma kafin zaɓe kafin ya samu iskar yanci a jawabin da ya gabatar na nasarar da ya samu a cikin ƙacen faransanci da kuma wolof faye ya ce abin da zai ba fifiko a mulkin nasa shine sasanta al'ummar ƙasa da kokarin samar da saukin tsadar rayuwa da yaƙi da kuma rashawa da ake fama da shi a ƙasar ta senegal ya kuma yi alkawarin wazar da salon mulki na 'yan gaba da gaba dai wato ra'ayin sauyi na dunkulalliyar afirka domin mayar da kasar kan turbar 'yancin kasar da ya ce an ce fanar a rahusa sabon shugaban kasar da ya ce cewa tabbas kasar ta senegal ba ta kan mulkin turban dimokuraɗiyya domin tabbas wasu azaluman kasar sun sayar da kasar ne ga wasu kasashe a rahusa mai sauki ya ce cewa ashirin suke tsaf domin ganin sun sayar da kasar tasu kuma kazalika sun ɗaura kasar ta senegal akan turba na gaskiya ya kuma alkawarin wazar da salon mulki na yin gaba da gaba dai ha kuma ana ganin zai nemi sauya kudin kasar daga sefa da kasar ke amfani da shi a yanzu tabbas dai ana ganin sabon shugaban kasar kamar dai zai dakatar da amfani da kudin sefa na bai daya a kasar ta senegal wanda dai nijar da mali da burkina faso su ma dai suke da kudirin haka kuma kazalika sun dauki hanyar sauya kudin yanzu kuma ga kasar ta senegal sai dai kuma sabon shugaban kasan ya ce zai kokarin mayar da kasashen burkina faso da mali da kuma nijar cikin kungiyar bunƙasa tattalin arzikin kasashen afirka ta yamma wato ecowas ko sidiyahu sai dai kuma a wannan bangare dai kasar mali da nijar da burkina faso al'ummar ta gani suke fa tabbas kamar fa kawai dai basiru faye dai wannan furcin kawai ya yi dai ne dai a lokacin da ake ratsar da shi amma ba lallai bane ya iya ma kusan sasancin game da Nijar da Mali da Burkina Faso cikin kungiyar kasashen yammacin Afirka wato ECOWAS tunda dai Nijar da Mali da Burkina Faso har yanzu dai ECOWAS ta zuba ido tana jira ta ji daga bakin su akan su dawo cikin kungiyar amma kuma yanzu suka yi shiru mutane da dama ne a kasar ta senegal na daukar mr faye wanda zai kasance shugaba mafi karancin shekaru afirka inda yake da shekara 44 a matsayin wata alama ta kyakkyawan fata hakan ya sa suke cike da burin zai fitar musu da kitse daga wuta ya samar musu da sauyin da suke matukar bukata a kasar mai yawan jama'a sama da miliyan goma sha takwas ana daukan kasar mafi zaman lafiya da ci gaban demokaradiyya a afirka kasancewar tun da ta samu mulkin kai daga faransa a ranar 4 ga watan afrilu shekara ta 1960 ba ta taba fadawa hannun mulkin soji ba a takaice dai ba a taba yin juyin mulki a kasar ta senegal ba amma sai dai kuma 'yan senegal din suna zargin shugabannin da cefanar da kasan garahusa ga sauran kasashe hakan ne ma dai yasa aka fara kira kasashe da su fara koyi da irin yadda gudanar da zaɓe a senegal cikin kwanciyar hankali lami lafiya dabbanin al'umma ne dai suka taya sabon shugaban kasar wato faye murnar nasarar lashe zaɓe kuma kazalika nizar da mali da kuma burkina faso sun yi na'am tare kuma da farin cikin jin irin yadda aka rantsar da basiru diomi faye a matsayin sabon shugaban kasar na senegal wanda dai yana da mafi karancin shekaru wanda shekarunsa ba su wuce shekaru 44 ba sai dai kuma a daidai lokacin da ke rantsarwar shugaban kasar ta najeriya wato bola ahmad tinubu kuma kazalika shugaban kasashen yammacin afirka wato ecowas ya dai samu nasarar halartar bikin rantsarwar sai dai kuma yanzu dai dubanin al'umma fa musamman ma dai a farcin domin fa yanzu gani ake fa kamar faransa komai nata ya zo karshe a kasar ta senegal domin tun dai a lokacin da kotu ta sanar da Faye a matsayin wanda ya samu nasarar lashe zaɓe na shekara ta 2024 tun daga nan dai faransa ta fara shiga cikin tsilla-tsilla domin fa tabbas za ta ƙara rasa wani gagarumin gurbi a afirka domin fa tabbas shi fa wannan shugaba dangwale aka yi aka zaɓe shi ba ma na mulkin soji ba ne don haka yana ma da iko da zai gudanar da abin da yake so ba tare da an ce za a sanya musu wasu kunkumai ba. shi yasa da 'yan ƙasa su ma da dama suna goyon bayan da dakatar da amfani da ƙasar ta faransa a cikin ƙasar tasu domin tun da suka ba su yancin kai amma har yanzu dai yancin babu wani abin da yake nuna a kasar kamar yadda faransa take ci gaba da mulkin mamaya a nijar da ta yi a baya da kuma mali da kuma burkina faso har sojoji suka samu nasarar kifar da gwamnatin kasashen guda uku na nijar da mali da burkina faso tare kuma da datse duk wata hulɗa da ya danganci kasar ta faransa daga bisani kuma suka fice daga cikin ƙungiyar kasashen yammacin afirka wato ecowas da yahu kuma suka ce a lambaran ba za su dawo ba yayin da suka garza suka karkata akalan akalan su da kasar ta rasha wanda ake sa ran cewa ma da cikin kwanan nan dai za a fara koyar da harshen harsan kasar ta rasha a kasar ta jamhuriyar nijar a duk wasu manyan makarantu domin ƙara nuna wa rasha da ƙara nuna duniya cewa tabbas nijar da rasha sun riga da sun zama aminan juna kuma kazalika za su yi aiki tare cikin kwanciyar hankali da kuma jin daɗi ba tare da tauye haƙƙin kowane bangare daga ciki ba